rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1421 wanda ya daidai da 24 ga watan julai shekara ta 2000 muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi li saharatil ashrar na shekul allama wahid abdussalam bali Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi muna karkashin faslin da shi wannan babban malami yake mana jawabi dangane da al'adillatu ala wujudi sihiri dalilan da ke tabbatar da cewa sihiri gaskiya akwai shi a duniyan nan haƙiƙanin al'amari tabbataccen abu ne bayan da malam ya kawo mana dalilai daga alƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi ya fara kawo mana zantuttukan malamai har sai da ya kawo zantuttukan malamai guda shida domin fara shiga magana ta bakwai daga cikin jiran giyar zantuttukan da yake kawa na manyan malamai sai ainihin lokaci ya ƙure to shine sai mu ce asabe to yace ainihin asabe malami na bakwai daga cikin jiran giyan malamai kala abul izzi al rahimahullahu ibnu abul izzi amma malamin ya ce abul izzi ba abul izzi din ne a'a ibnu abul izzi al-hanafi shine mai littafin sharhin aqidatu tahawiyya abul izzi din kakan shi ne na can sama kamar ibnu taymiya ne zaka ce qala ibnu taymiya sai ka ce qalat taymiyatu kamar ibnu taymiya ahmad ibn abdul halim ibnu taymiya to can ita taymiya din wata kakashi ce can nesa wannan abul izzi din can kaka ne na ibnu abul izzi alhanafi na nesa amma sai shahara da shi kamar ibnu hazmin da kake jin ana cewa ibnu hazmin hazmin din ai ba baban shi bane kakan shi ne na can sama amma sai shahar ana cewa ibnu hazmi to haka wannan ibnu abul izzi dan gidan abul izzi al-hanafi rahimahullahu Allah madaukakin ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace wa qad tanaza al-ulama fi haqiqati sihiri wa anwa'ihi haqiqa malamai sun yi jayayya game da haqiqalin sihiri da kuma nau'o'in sihiri din wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza amma malam yace wal aktharuna yaquluna mafi yawancin malamai suna cewa innahu qad yu'assiru fi mautil mashur shi sihiri yana ta asiri wajen kashe ko kuma wajen mutuwar wanda aka yi wa sihiri ɗin. malamai da yawa sun tabbatar da haka wa marabihi da kuma yi sanya mishi rashin lafiya duk waɗannan abubuwan suna iya afkuwa ne da izinin Allah ƙa'idar da muke so mu gane kenan ko da mun manta cikin bayananmu na nan gaba in muka ce sihiri na iya kashe mutum ko sihiri na iya wa mutum kaza ko mun manta ba mu ce maka da izinin Allah ba ka ɗauka dole haka abin yake tunda Allah da kanshi ya ce wa mahum bi na bihi min ahadin illa bi shi kenan, ka'ida kenan kuma dan mun manta ba mu faɗa ba wannan ba hujja bane akan shi kenan ai ma sun ce sihiri in an yi kawai yana kashe mutum ko Allah bai yadda ba ai hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin alkawari ya mantuwa ya ce insha Allah da Allah ya zo ya ba shi jawabi sai ya ce mishi wala ta ƙulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an ya sha Allah sai Allah ya kwaɓe shi daga can gaba ya ce wazkur rabbaka idza nasita ko da ka ce sihiri zai kashe mutum sihiri zai sa wa mutum lafiya sai ka ci gaba da maganarka can sai ka tuna sai ka ce in Allah ya so amma wazkur rabbaka idza nasita shine yake cewa min ghairi wusuli shay'in zahirin ilaihi ba tare da wani abu a zahiri ya kai ga mara lafiyan ba ko wanda aka yi wa asirin ku duba za a iya maka asiri a nan kasar Zariya kana kasar maiduguri ko kasar mubi ko kasar jalingo ko ina ne daga nan zariyan aka yi asirin kawai kana can kuma sai abin ya kama ka ba tare da wani abu ya taba jikinka ba wannan malamai sun tabbatar da haka babu ainihin shakka dangane da wannan matsala intaha magana ta kare abin da yake faruwa da mutane ba su gane ba shine malam zai zo ya gaya mana sai yaya za a yi asiri a nan mutum yana can jihar taraba yana can mubi yana can gari kaza yana can kasa kaza kuma wannan asirin ya kama shi sun manta shedanun aljanun da ke wa bokaye hidima suke ɗaukan wannan abin su je su ainihin ta bin diddiki da bin hanyoyin da za su ainihin ingiza shi cikin wannan mara lafiya ba wai in aka binne abin ne kawai kai kana nan Zariya da kai asirin wanda aka yi wa asirin yana can wata ƙasa kuma wai asirin shi da kanshi ya tashi a'a dama dukkan asiri da za a zo ana magana a cikin wannan littafi ana magana ne asiri irin wanda ake da aljanu Shi ne asiri mafi haɗari shine asirin da ko a yanzu shine bokaye suka fi kwarewa a kan shi to irin wannan asirin in aka yi kudurce-kudurcen da aka yi shi aljanin shi ne zai je ya kokarin saka wannan abu a jikin shi wanda ake so a cutar ɗin. in kashewa ce shi aljanin ne zai je ya shaƙe wannan mutum sai a ce an yi wa wani asiri an kashe shi an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya kamata duk waɗannan abubuwa in baka da ilimi akan aka tambaye ka ka ce baka sani ba ne zaman lafiyan ka kawai amma duk abin da baka sani ba kace ka yi magana da hikima da dabara billahi allazi la ilaha illallah duk abin da zaka faɗi ƙarya zaka faɗi Allah ya shiryar da mu mu karanta a ƙasa gashi yace ka duba littafin sharhul aqidatu tahawiyya shafi na ɗari biyar da biyar ma'ana sharhin al tahawiyya ta al-imamu ibnu abil izz al-hanafi babban malami ne kamar yadda na fara faɗa mana a jiya shi sai ya zo ya ɗauki al'aqidatu tahawiyya al'aqidatu tahawiyya kamar yadda mutane suka san shi ɗan ƙaramin littafi ne malamai na salaf sun saba rubutu akan aƙida musamman malaman da akuyarsu su te kuka a cikin jama'a shine waɗanda suke da baƙin jini sai a je a ƙirƙiri ƙarya a ce ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza a halin ta iya yiwa ya ce amma da ike jahilai aka je aka kaiwa sai maganar ta zama abin zagi ta iya yiwa ba haka ya ce ba sai a je a karkatar da maganar sai a ce ya ce ka ba ta iya yiwa ma gaba ɗaya bai faɗi wata magana mai alaƙa da wannan ba to in ya ga baƙin jini irin wannan sai zauna sai rubuta littafi akan aƙida shi sai ce aƙida ta game da Allah ita ce kaza misali Al'imamu imam Tahawi yace aƙida ta game da Allah ita ce Allah maɗaukakin sarki guda ɗaya ne bai da abokin tarayya babu irin shi yanzu duk wani wanda ya je ce maka ai su da hawi suna cewa komai Allah ne sai ka ce ƙarya kake ga abin da ya ce mun gane wannan da kyau ko aqida ta dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa shine manzon Allah na ƙarshe sai kawo maka aqida ta dangane da mala'iku kaza to ai ku su tsahawi an je kawai mu an ce kuna zagin malaman fiqhu kuna zagin malaman tafsiri kuna zagin malaman hadisi sai ce a a aqidar mu game da malaman fiqhu da malaman hadisi malaman fiqhu malaman hadisi malaman tafsiri malaman kirki ne mutanen alheri ne mu ne musu addu'a ta alheri duk duniyan aka je aka ce tsahawi na zagin malaman fiqhu sai ka ce ƙarya kake ga abin da yace da hannun shi mun fahimci dalilin da yasa suke rubuta to har al'amari ya taho kansu ibnu qudama ibn kudama jiya muka kawo cewa malamin ibn taymiya ne shi ma ya rubuta aqida sa'annan al'amari ya taho kansu ibn taymiya to ibn taymiya duk wani bakin jini da duk wani sharri da aka taba wani bawan Allah an tattara irin shi gaba ɗaya akan ibn taymiya a ƙashin gaskiya ban san malami a duniya da ya bakin jini irin ibn taymiya ba kuma billahi lazi ba shi da laifi akan duk abin da suka tuhumce shi sharri ne kaɗai dan ya zage a lokacin shi bidi'a ta yi karfi saboda yan bidi'a ke da gwamnati to da ya zage shi kuma yana karantar da sunna sai wannan ya jaza mashi bakin jini tun daga wurin yan shi'a wurin kiristoci wurin yan ɗariƙa wurin ahalus sunnan da suka jahilci sunna don haka sai aka yi wa ibnu taimiya taron dangi gwamnati na yi yan shi'a na yi yan ɗariƙa na yi yan ahalus sunna jahilai suna yi kowa ya ca akan ibnu taimiya don haka sai kaga ibnu taimiya ya buga da kowa kuma ya kifar da shi Allah ya yi mishi ilimi Allah ya yi mishi karatu ya ba shi saurin rubutu sai aka je aka yi wa ibnu taimiya sharri aka ce ibnu taimiya ya ce wai Allah maɗaukakin sarki yana sauka kamar irin yadda shi yake sauka daga kan mimbari har ma wai sai sakko ƙasa aka gani haka yace yadda kuka gana na sakko daga kan mimbari ko kan kujera haka Allah ke sauka ƙarshen dare shine ibnu taimiya ya zo ya rubuta littafin sharhu hadisin nuzul hadisin da Allah ke sauka ƙarshen dare ya ce ga hakikanin abin da muka ce yanzu duk maganar da su ibnu batuta yan yawon duniya suka je suka ce ai ibnu taymiya ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ka ce ƙarya kuke ku su ibnu batuta ga abin da ya rubuta da hannun shi don haka ku yan jaridu ƙarya kuke ibnu batuta wani dan gantali ne irin masu yawon duniya ya ta yawo gari gari har nan birnin Kano ya zo wajen shekara 700 da suka wuce har birnin Kano ya faɗi a cikin littafin shi Ar-Rihla ta Ibn Battuta yace na zo birnin Kano naga wani kasaitaccen gari ne kaza kaza kaza to kai baka raba dan jarida duk mutum man ya cika surutun tsiya sai ka same shi da ƙarya mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka abu na farko kenan aka je ƙasar Wasif ƙasar Wasif gari ne tsakanin Kufa da ainihin Iraq garin hajjaji ibn yusuf saka fushi shi ya kafa garin aka je aka ruɗa jahilan garin ai ibn taimiya ya ce Allah na fushi Allah na dariya Allah na fara'a Allah na magana Allah na da hannu Allah na da kafa aka zo aka ce ibn taimiya ga abin da aka je aka ruɗa jahilan ƙauyen mu ka ce kaza yace din na faɗa in kai malami ne in ka faɗa me zai sa ka faɗa kuma a ce ka faɗa ka ce baka faɗa ba in aka je kiyama aka ce to gashi ka faɗa Allah zai maka ƙarya ne dan haka kar ka faɗa sai kana dalili yace gaskiya na ce Allah yana da fushi gaskiya na ce Allah na dariya gaskiya na ce Allah na da kafa na ce Allah na magana sai e, to ala gafata malam me dalili ibnu taymiya bai ce ni zaka kure ni ba ni shekul islam a sai ya ce ka zauna zuwa nan da sallar la'asar bayan azhar ne sai zauna ya rubuta wannan littafi shine da kake ji al aqidatul wasitiyya saboda wai ɗan tambayar mai tambayar daga garin wasit ya zo shi yasa sai yasa al aqidatul wasitiyya aqidar wasidawa aka aika musu mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan kuma aka zo aka kawo wa labari ga 'yan shi'a suna kama ahalin sunna suna kaiwa tsibirin ƙasar cyprus ita ce kubrus suna sayarwa wai ahalin sunna wai kafirai ne don haka jininsu ya halatta ya halatta a kama su a mai da su bayi 'yan shi'a suna kama suna kaiwa ibnu taimiyya alƙalamin shi bai kafe ba ya rubuta takaitaccen littafi ya sami shi ar-risalatul kubrusiyya takadda wasiƙa zuwa ga reverend faba zuwa fada na ƙasar Kubrus Cyprus kenan ya kirayi wannan fada zuwa ga addinin musulunci abu na farko kenan ya ce ka bai yadda maka a kama wani wanda ke bin addinin sama a kai maka kusiya a matsayin bayi ba ya ta kawo dalilai a cikin bible ibnu taimiya ka ce tsohon fasto ne kuma anan ya san bible ciki da waje duk da ya gama wannan sai ya ce to ai ma kamata duk ma a kira su zuwa ga addinin kirista gaba ɗaya sai ya zo ya yi littafi eh, zuwa ga afwan zuwa ga addinin musulunci sai ya zo ya yi littafi aljawabu sahih liman baddala dinal masih gamsashiya ko ingantacciyar amsa ga waɗanda suka canza addinin almasihu a cikin mujalladi biyu juzi'i hudu kan kiristanci duk sai da ya tona addinin kiristanci Ya yace kaza da kuka ce ai ƙarya ne ai bible kaza ma kuma kaza yace ai kaza ibnu taymiya sai ka yaya waɗannan ilmomin yake samun su baiwar Allah kenan ya zo kuma aka samu wata ƙabiya mai ban mamaki ta faru aka samu wani hamshakin sarki mai daraja ta ɗaya ya saki matar shi saki uku a kalma ɗaya aka nemi fatawar malaman malikiya shafi'iya hanabila ahnaf suka ce ai matar sarki ta saku har sai ta auro wani mijin to can cikin sarakan fadan shi sai wani sarkin fada ya ce ranka ya daɗe akwai wani malami ibnul mutahari shi kam yana ba da fatawar cewa wanda biya saki matar shi saki uku a kalma ɗaya ɗin gurungun matin da sakin bidi'a ne sakin bai yiwu ba sai ce aje a zo da wannan ainihin malami aka je aka zo da wannan malami wani hamshakin dan shi'a ne a kasar garin hillu ta kasar iraki aka zo gafata malam gashi ga yace matarka bata sako ba ka mayar da matarka shi kenan wannan sarki ya ji daɗi ya ce to ya ma juye ya zama ɗan shi'a don haka duk sunan layukan garin aka cancanza su aka mai da su sunayen ainihin limamai na shi'a eh, wana street wana street wana street aka sa ana kiran sallah ashhadu anna aliyya rasulullah duk aka cancanza lokaci guda tun da sarki ne ya karba aka zo kuma sarkin ya ce to yana son a rubuta mishi littafi wanda zai fahimci shi'a sukutun da guda ɗinta shine wannan ibn mutahhar ya zo ya rubuta littafi minhajul karama fi fiqhil fi ma'rifatil imama ko miftahul karama fi ma'rifatil imama minhajul karama fi ma'rifatil imama wannan littafi ɗan karami ne bai wuce girman risala ta mu tafi fiqhun malikiya ko kuma kamar littafin ainihin nan na hannun mu tsafarimul battar ba aka koma wurin waɗancan malaman malikiya shafi'iya a hanaf da hanabila to yanzu fata da kuka ba sarki ta sa ba zai koma da matar shi ba ga yan shi'a sun ce zai iya koma da matar shi yanzu sarki ya juye daga ahli sunna ya zama dan shi'a yanzu ga ma littafin da aka rubuta mai ana ta buga littafin ana yadawa yaya za ku yi da wannan littafin kuma suka yi turu suka kasa raddi sai aka koma wurin ibnu taymiya aka kai mishi ai gashi gashi yace ku kawo kawai ibnu taymiya a dare ɗaya sai karanta maka littafai da dama Allah ya mishi baiwa nan da nan ya bi dare ya karanta littafin shikenan sai ya fara raddi sai da ya mujalladi tara ya sa wannan littafi min haju a sunnatin nabawiyya fi na ƙabi kalami shi'atil ƙadariya mujalladi tara duk da fiye rasa shi doktor salim ya ta hakikin shi wannan littafi shi muka fara karantawa in ba kuma ba a masallacin tudun wada duk yan shi an ƙasar nan sai da suka girgiza kuma tana ƙasa tana dabo don har yanzu kasar na sha biyu ake ciki wanda na tabbatar da ko wannan kasar sai an yi kasar dubu biyar akan littafin nan sai an yi kasa dubu biyar don mujalladin nan sai an karanta su insha Allah sannan aka zo gashi muka zo muka saka karatun muktasar ɗin shi muktasar na wannan littafin a masallacin tudun jiko haka al'amari yake shi ya sa su ibnu taimiyya billahi lazi in kai musu tsinke sai sun maka bishiyar giginya manyan malamai ne karatu ya wadace su to wannan malami ibnu abil izzi al sai ya zo ya rubuta sharhi na aqidatu tahawiyya a lokacin da ya rubuta sharhin aqidatu tahawiyyan nan fa a lokacin nan akwai matsanancin kunci da masu aƙida ahli sunna suka shiga shi kenan aka bubbuga littafin aka rarraba manyan alƙalai ka duba shi yana bin tsantsar sunna su kuma sunna ce tare da bidi'a wai kuma su za su yi mai shari'a alƙali ibn Sifrin, alƙali ibn wane ne ya karanta sai da alƙalai tamanin suka ce suna da allegations a kan shi suna da tuhumce-tuhumce a kan shi alƙali tamanin ɗin nan ɗaiɗaiɗaiɗai sai da suka yi mai shari'a amma duk sai da ya fure da izinin Allah alƙali kaza ranar kaza ga watan kaza yana da shari'a da ibnu abil iz yana kurkuku fa sai a fito da shi babban malami a cikin sharhin ka na aqidatu tsahawiyya a wuri kaza ka ce kaza ka ce kaza wannan maganar muna tuhumar ka daga ibnu taymiya ka ɗibo ta sai ce na ce muku ibnu taymiya a ciki sai ce a'a to me dalilin ka sai ce ai Allah ya ce kaza ba manzo Allah ya ce kaza ba Imam Malik ba ya ce kaza ba Shafi'i ba ya ce kaza ba sai ya ce to mun ji to kaza kuma fa da kace sai ce ah, kun manta inda Allah ya ce kaza ba manzo Allah ya ce kaza ba kun manta Abubakar Siddiq sahabi ba ya ce kaza kakkab alƙalai 80 din nan sai da ya kwaci kanshi ba su samu idda za su iya saka shubuha ba sai a wata kalma da ya kawo akan shin bayan Allah cikin mutane nagari da su da mala'iku wa suka fi wasu daraja in aka ce ga salihin bawan Allah mutum da shi da mala'ika waye ya fi daraja to wannan matsala ce dama a cikin tauhidi wadda malamai suka yi saɓani sai ya karkata akan cewa bayan Allah mutane na gari sun fi mala'iku daraja in aka ce ga wannan salihi ne mutum to ya fi mala'ika daraja me yasa sai ya ce su dama mala'iku Allah ya halicci ɗabi'ar su gaba ɗaya ba sabon Allah dan haka menene dan ba su saban Allah ba amma dan adam shi aka halice shi da halin saban Allah da rashin saban Allah wannan ya iya daurewa ya yaki da shaidan har ya zan baya saban Allah to ya fi wancan mala'ikan daraja <laughs> to a nan ne kawai aka iya samu aka kama shi amma da yake kamun ba kamu bane ne da ka ce to yanzu dai an dai kwace littafi gwamnati ta hana a karanta ta hana a buga shi kenan aka je aka binne aka ɓoye littafin haka duniyar ilimi ta zauna wajen shekara ɗari shida waɗannan littafai duk an ɓoye su ana nan al'allama muhammad nasiru din albani shekara arba'in da biyu da suka wuce sai je ya zaƙulo littafin a maktabatu zahiriya sai zo sai ya ta haƙiƙin shi ya ta hadisan shi sai aka buga wai wuta yan bid'a sai ta horo suka fara kururuwa ai albani ya rubuta wani littafi da kanshi ya rubuta amma ya ce wani tsohon malami ne kaza kaza ya yi ƙarya rikici ya ruɗe a ƙasar larabawa ƙasar sham ƙasar saudiya ƙasar masar sai aka ce a kai rikicin rabitatul alamin islami manyan malamai to su bin ba su ne malaman aƙida malaman fiƙihu suka ce wannan littafi tuntuni kowa da ya karatun aƙida ya san da shi sai dai an daina buga shi ba albani ta haƙiƙi kawai ya ɗauko ne ya sa an buga manyan malaman rabitatul alamin islami wani daga kasar india wani daga kasar afghanistan sai tsakko tsohon kwafi ya ce gashi a ɗakin ubana na gada fiye da shekara ɗari to shi kenan kuma sai littafi ya yaɗu littafi aka yi ta karantawa to sai ya zama wannan littafi kusan shine madogara aqida ahlus sunna duk inda yan bid'a suke ba sa son littafin al-aqidatu tahawiyya ba sa son sharhin ba dan komai ba sai dan akwai raddi kai tsaye a ciki shi yasa kuka ga a 1995 muke karatun littafin ta tahawiyya garin ne da kuka san zai kama da wuta yan ɗariƙa da yan shi'a da iyayensu da kakanninsu duk baki ɗaya mai su ta tashi saboda littafi ne wanda yake hujumi kai tsaye akan yan bid'a yanzu da muke karatun shi a tudun wada muna yanzu kasan na talatin da takwas ku duba yadda ana karatun shi yan shi'a da yan ɗariƙa hankalinsu yake tashi to haka shi yasa yana cikin wasiyar al'allamatul albani cewa musulmi su kula da littafin al'aqidatu tahawiyya su karanta su karantar da 'ya'yansu to shine shi ma yazo ya mishi takaitaccen sharhi bin baz ya yi mishi takaitaccen sharhi manyan malamai duk sun kula da ainihin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri yanzu wannan fasli ya kare wanda wannan fasli yana karantar da mu ne yana karantar da mu cewa sihiri gaskiya yana faruwa shikenan abin da faslin yake son ya karantar da kai amma ba ce maka aka yi tunda gaskiya ne yana faruwa to gaskiya ne tafi ka yi ba kamar yunwa ce da take fafurar cikinka gaskiya akwai yunwa a duniyan nan in wani ya ce karya ne sai ka ce a akwai ɗazu da rana ma naji to amma daidai ne yunwa ka bari ta fafure ka a'a amma dai akwai ta ko babu to yanzu akwai sihiri a duniyan nan amma daidai ne ka je kai sihiri ba daidai bane kafirci zaka zo ka ji wannan hukuncin yanzu sai ya ce alfasul salis fasli na uku wato gaba ta uku a aqsamu sihiri karkasuwar sihiri a wannan faslin zai kawo maka karkasuwar sihiri kamar haka zai kawo maka yadda sihiri ya kasu dangane da kabilu ina ma'ana haka yanzu nan mu hausawa in na ce hausawa muna nufin can kakanninmu waɗanda suka yi maguzanci na tintini to akwai irin nasu sihirin shine za a ce wane yana da dodo wane yana tsati, kaga irin wannan sihirin yanzu ana karkasa sihiri gwargwadon kabilu kenan sihirin hausawa irin wanda nufawa suke irin na bare bari irin na kare kare irin na yan kaza kaga yanzu sihirin ana karkasa shi ne gwargwadon kabilu to malam zai kawo maka nan zai kawo maka kuma ma'anar yadda sihiri ya karkasu a harshen larabci a harshen larabci mutum zai zo yayi jawabi yayi jawabi sai ka gamsu sai ka ce wane ya sihirce ni ina ma'ana haka wane ya gamsar da ni da magana shi to zai kawo maka irin wannan sannan sai zo sai kawo maka kuma irin sihirin da ake so za a yi magana akan wannan littafin shine sihirin da ake haɗawa da aljanu da bokaye da bautar taurari a je a cutar da wasu bayan Allah shine malam ya ce, a samu sihiri inda razi a ƙarƙashin wannan ainihin gaba zai magana akan fasli masaloli uku zai kawo karkasuwar sihiri a wurin wani babban malami al'imamu imamu razi al'imamu imamu razi mutumin ƙasar rayu. wanda babban malamin tafsiri ne yana da tafsiri na alkur'ani mujalladi goma sha shida to ya kawo karkasuwar sihiri za a kawo abin da ya ce sai a samu sihiri inda ragib za a kawo karkasuwar sihiri a wurin arragibul asfahani wani babban malami ne mutumin kasar spain mutumin kasar mai risala andalus da sauransu shi kuma yana da littafi mufradat na ainihin qur'ani yana fassara kalmomin alqur'ani to menene ya fassara sihiri shi kuma a wurin malaman harshen larabci sannan sai malamin ya ce maka at-tahqiq wal li aqsami sihiri sai ya zo ya tantance maka ya kuma yi maka sharhi game da karkasuwar sihiri dinnan don akwai wasu abubuwan da zaka zo ka ji waɗannan malamai sun ce sihiri ne sai malamin ya ce amma wannan gaskiya saboda Allah wato halin da suka samu kansu ne na rashin ci gaban ilimi a lokacin yasa suka ce sihiri kamar yadda na taɓa buga mana misali a yau zaka ji magana zai ce agogo sihiri ne ya ce domin wata na'ura ce kawai ga ta nan da zaran awa ɗaya yayi sai ka ji ta buga galan sai ce to kaga wannan sihiri ne in ba haka ba ya za a yi abu shi kaɗai ya rinka motsa shi to kaga sai yayi ta haƙiƙi akan wannan matsalar ya tabbatar maka a'a wannan wayewar ilimi ta nuna cewa kere-kere ne alfaslu sali to shine yake gaba ta uku aqsamu sihiri taqsimu sihiri eh, taqsimu razi li sihiri sa da al imamu fakhruddin razi yawa sihiri shi al imamu fakhruddin razi hamshakin malami ne kuma sai Allah ya sa ga kuɗi kuma sai Allah ya bashi sarauta ga kuɗi ya fi kowa kuɗi a ƙasar su ta rayu a lokacin shi kuma shine babban sarki a garin kuma shine babban malami to shi yasa aka ce sai wata ran la'asar ta yi sai yayo shiga irin ta manyan sarakuna ga sarauta ga kuɗi ga malanta yana tafiya irin ta manya, uku kenan a wuri ɗaya three in one kenan <laughs> shi kenan sai wani bayahude hude ya gan shi ya ce alagafata malam annabinku ya ce duniya kurkuku ce ga mumini sannan aljanna ce ga kafiri yanzu tsakaninka da Allah wane irin kurkuku ne kai mumini kake ciki ni kuma wace irin aljanna ce nake ciki gani na kuje kuma zan tafi kwadago yanzu a cikin hadisin bukhari da muslim annabi ya ce duniya kurkuku ce ga mumini aljanna ga kafiri to sai wannan kafiri ya kasa fahimta abin shi yanzu gashi a cikin bakin talauci kuma an ce wai shi ke aljanna ga wannan babban mumini kuma a cikin wadata ga sarauta ga kuɗi ga malanta sai ce baka fahimta bane abin da annabi yake nufi shine duk irin wahalar da kaga kana ci kai ba yahudi a duniyan nan to an gwada da wahalar da zaka sha a lahira to anan nan aljanna kake ni kuma duk ni'imar nan da kaga Allah ya tara min in an gwada da wadda zan je in riska to a kurkuku na ka ji ma'anar hadisi fakhruddin razi kenan eh. shine yace kala abu abdullahi razi al abu abdullahi ar-razi yace gashi a ƙasa ce tafsirin razi ka duba tafsirin razi a mujalladi na biyu shafi na biyu. da arba'in da hudu sai ce bi tasarrufin ya ɗibo maganganun amma ya ɗan sarrafa su kaɗan ma'ana maganganun ba duka ya ɗibo ya ɗibo wasu ne daga ciki ya kuma ɗan sauƙaƙe kalmomin domin fakhruddin razi malami ne ya ƙware a ilmul kalam to in ya zo yana magana wani larabcin nashi sai zan mai tsauri don haka sai malamin ya cancanza maka wasu kalmomin don ka samu sauƙin fahimta shi yasa yake maka bi sarrufin don ya nuna maka ala amana ta malamai kar ka je ka ga wata kalma a nan ciki sai ka ce ai na duba shi kuma fakaruddinin razi ba haka ya faɗi kalmar ba a'a sai ya nuna maka ya saka maka kalmar da za ta yi maka saukin fahimta ne yanzu kamar yanzu yara ka ne musu larabci sai ka zo alkhailu yawa ba su san kalmar alkhailu ba shikenan sai ka ce to wannan alhisan su yan islamiyya sun fi sanin doki da hisan to kaga dai duk ɗaya ne to amma in ka tashi kakkace mai littafin haka yace alhisan sai ka ce ka ɗauko daga littafi kaza amma ka canza ma'anar wasu kalmomi don su sauƙin fahimta shine abin da malamai suke haka to shine yace anwa'us sihiri samaniyatun nau'o'in sihiri guda takwas ne to yace al-awwal nau'i na farko sihirul kildaniyyi sihirin kildaniyawa mutane ne mutanen annabi ibrahim wal kishdaniyin da kishdaniyawa duk mutanen zamanin annabi ibrahim ne allazina kanu ya abuduna alkawakib sab'a waɗanda suke bautar taurari guda bakwai almutahayyira taurari guda bakwai waɗanda suke kewaye sararin samaniya wahiyar sayyara sune taurari masu zagaya sama wa kanu ya ataqiduna su waɗannan kildaniyawa da kisdaniyawa sun kasance suna kudurta annaha mudabbiratul alam cewa wai waɗannan taurari guda bakwai suke juya duniyar nan wa annaha ta'ati bil khairi wa sharri don haka suke zuwa da alheri suke zuwa da sharri wa humul ladina ba'asa Allahu ilaihim Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wa sallam su ne mutanen da Allah ya aiko musu da Annabi Ibrahim masoyin Allah ira da amincin Allah su ƙara tabbata a kan shi wannan kaga yanzu sihirin an faɗi irin sihirin su ne wato su mutane ne masu bautar taurari abin da ake nufi irin wannan sihirin har yanzu ana yin shi in ka je wurin boka Allah ke ba cewa aka ka je ba cewa ake kwatance ne ake yi in ka je wurin boka in mai aiki da irin wannan sihirin ne sai ce to yanzu wannan aikin da kake so in maka ba zai yiwu ba saboda tauraruwar da muke so mu haɗa aikin da ita ba ta fitowa a waɗannan kwanakin don haka sai wannan tauraruwar ta fito ɗaya daga cikin guda bakwai ɗin nan sai faɗi ya yi sujuda sai ya rinka faɗin buƙatun shi wannan sujuda a zahiri kamar tauraruwar yakewa amma ba tauraruwar yakewa ba akwai aljanu masu bautar waɗannan taurarin su da sun ga ya faɗi ya yi sujuda to shi kenan duk bukatun shi sai su biya mishi to waɗannan ainihin irin wannan sirrin ya samo asali ne daga kildaniyawa da kishdaniyawa shi yasa ga lokacin annabi ibrahim suka tafi bautar taurari da aka tasa shi gaba a tafi sai ya dubi tauraruwar fa nazara nazaratan sin nujumi ya dan dubi tauraruwar wa qala inni sakin yace ai ni ban da lafiya shi kenan suka ƙetare suka bar shi to su suna ta'ammuli da taurari ne wannan ainihin irin sihirin malam zai zo ya mana cikakken bayani akan shi amma yanzu an maka shimfiɗa ne yanzu dai ka ji dai sihirin kildaniyawa da kishdaniyawa wasu mutane ne daga cikin kafirai masu ainihin bautar taurari guda bakwai waɗanda suke ƙudurta cewa taurarin su ke juya duniya wajen saukar da alheri ko sharri in aka yi ruwan sama su ne in aka yi kamfa su ne in aka yi bala'i ko mutuwa duk abin da ya faru a duniya su ne Allah ya kiyaye in ji aƙidar su asani nau'i na biyu na sihiri sihiru ashabil auhami, sihiri na masu wahani wan nufusil qawiyya da kuma waɗanda suke da ainihin ƙarfin zuciya su ne waɗannan misalin masu sihiri irin na 'yan tauri yake magana don wasu kalmomin sai mun fassara da irin abin da ake faɗi a ƙasanmu sihiri irin na 'yan tauri yanzu in ba rai mai ƙarfi ba kai ko ka ci maganin tauri ba ka yadda ka zinduma wa cikin katakobi takobi kana kikarawa to shine wannan irin sihirin na ashabul auham waɗanda suke da ainihin wahani sun ɗauki wani tunani sun saka a ransu ko na tsoro suna tsoron in har aka yi kaza to lallai ko kaza zai faru mun fahimci wannan da kyau misali gidan nan an yi mai kafi a irin bakin su fa an yi wa gidan nan kafi in har aka yi shara da daddare kafin zai karye in aka ɗibi ruwa da daddare a rijiya kafi zai karye in aka buɗe ƙofar gida da tsakar dare kafin zai karye misali irin wannan kaga wannan wahamin wannan ruɗanin suka ɗauka suka saka makwakwalansu kuma da zarar wannan asirin nasu yana ci da zaran sun ɗibi ruwan rijiyar da daddare sai asirin ya kai to wahamin haka suka ɗora a kansu to haka abin kuma yake faruwa bari ka ƙara fahimtar wahami yanzu kamar yadda gari ba wuta ɗin nan aka tashi ba wuta sannan kuma sama ta yi duhu duk gari ya yi dindin sai Allah ya sa wani lungun gidanku sai ka tsorata wannan lungun akwai barawo da yake durƙusawa ko baka ga barawo ba kana zuwa sai idan ka yi maka surar wani abu sai wahamin ya shiga ranka sai ka kwashe da gudu kana ihu kuma babu barawo ga haka ka wahamta haka ka ɗauka a ranka to akwai irin wannan sihirin na waɗanda suke da irin wannan wahamin akan kaza zai yi tasiri kaza ba zai tasiri ba kuma suna da rayuka masu ƙarfi sun masadalla ala annal wahama sannan sai shi razi ya kafa hujja akan cewa saboda shi wahami tunanin da ka saka a cikin ranka lahu ta'asirin yana ta'asiri ga mutum duk tunanin da ka saka a ranka yana ta'asiri a kanka mun fahimci wannan da kyau ko bi annal insana yumkinuhu an yamshiya alal jibi yace yace bi annal insana yumkinuhu an alal jibi al mawdu ala wajhi al ardi mutum in aka samu wani datsatsen ice aka samu wani kututturen ice na bishiya haka kamar a sare wata bishiya a yi mata dungulmi sama da ƙasa sai a aje iyakar ainihin wato tushen bishiyar jijjigar reshen babba na bishiyar in aka aje shi a ƙasa sai ka ga mutum ya taka yana tafiya a kai ya yadda saboda ya san wannan ice an aje shi a ƙasa ne ya zauna fa'an ko a samu fallon katako a aje a ƙasa sai ka ga ka yadda ka taka katakon saboda ka san katakon yana kwance ne akan ƙasa ko amma wala yumkinuhul mashi alaihi sai kaga kuma shi wannan mutum ba zai iya tafiya akan wannan ice ba ko katako idza kana mamdudan ala naharin in aka kawo shi aka aje akan ruwa da za a kawo akan ruwa ba a matsayin gada ba fa a samu tsakiyar kogi a aje fallan katako ko ice a ce taka zaka yadda saboda ka saka wahami tunani a ranka da kataka zai yi kasa da kai dan haka ba za ka iya ba amma in ka dubi akwai wasu banki da zaka ga turawan zamani su ne yanzu sai ka ga tafiya akan wasu abubuwa irin waɗannan akan ruwa tunda su ba su saka wa kansu wannan wahamun ba sai ka ga ba sa faduwa amma kai da ka riga ka firgita in an aje a ƙasa ka taka ba za ka faɗi ba in an aje a kan ruwa za ka faɗi sai ka ga da ka taka ka faɗi kaga yana kawo maka misalin wai tasirin wahami ne abin duk da ka saka a ranka yana da tasiri a kanka ko kun gane wannan jama'a da kyau yawwa ko ba bahaushe yace tsafi gaskiya mai shi ko eh au ya yace ko kuma a ɗora wannan akan wani abu daban wanda ma ba abin nan ɗin ba Ah, mun gane wannan da kyau ko yanzu misali akwai mutanen mu waɗanda suke kamar fulani makiwata sun saba kwana a daji sun saba ba fulatani sai yadda ya hau kan kololuwar bishiya ya kwana amma in gida dancin shi ya gama kaiwa sosai in ka shigo da shi gidan sama ka ce kwana a ƙasa sai ce ba zai kwana ba sai ga kamar zai rubto mishi amma ya yadda ya je hau kololuwar bishiya ya kwanta ya bacci wannan bai da wahani akan yana tunanin ba abin da zai samai tunda a haka ya girma amma nan da ya shigo cikin birni ya ga wani dogon gidan sama aka ce zai wuce ta gaba gidan sama sai ga gidan sama zai faɗo mai ko kun fahimci irin wannan wahamin to yana kawo mana tasirin da wahami yake da shi ne kala sai ma ya kama sai yanzu zaka ji zai karantar da kai wani ilimi daban kuma sai ce ga ma wani misali wanda zaka ɗibi ilimi a ciki wa kama ajma'atil atibba'u kamar yadda likitoci suka haɗu ala nahayil mar'ufi anin nazari ila al ashiya'il humur likitoci sun haɗu akan hana mai haɓo ya rinka kallon jan abu mai haɓo da ya ƙura wa jan abu ido yanzu sai kaga jinin ya ci gaba da zubowa kaga wahani kenan domin in ka dubi jinin haɓo jini ne jazir to in aka ce wannan yana fama da ciwon haɓo ba wai sai in haɓon ya zo ba a dama haɓo ciwon shi to lafiyar shi kalau a yanzu da zai samu wani jan yadi jajawur ya ƙura mai ido ko wani jan fenti sai kaga haɓon ya ci gaba da zuwa kaga ta'asirin tabi'a kenan ta'asirin wahami ga tabi'a kalma almar'uf din nan ga ta fassara ta kasa yace allazi yasilu damu min anfihi wanda jini ke zularowa daga hancin shi mai haɓo kenan wal masru haka nan mutumin da yake da farfadiya likitoci suka haɗu ilal ashiya akan hana shi dube zuwa ga abubuwa alƙawiyya waɗanda suke da ƙarfin fenti allam'an waɗanda suke ɗaukan ido duk abu mai walƙiya sai a ce duk mutumin da yake fana ba da farfaɗiya kai rinka kallon abin da yake da yawan sheƙi don da ya kalla ya kalla ya kalla sai farfadiyar ta tashi awud dauran ko kuma duk abin da yake kewayawa haka kamar irin lilo da yara ke kewayawa duk mutumin da yake da farfadiya da zai tsaya kallo ko kuma a hau da shi lilo ana ta kewayawa ana ta kewayawa haka ko kuma ya hau kololuwar sama ya kallo ƙasa yanzu nan sai ainihin eh, farfadiyar shi ta tashi wa ma zalika arrazi yace ba komai ya ja haka ba illa li annan nafsa sai dan rai na dan adam khuliqat an halicci rai na ɗan adam motsi lil auhami tana da ɗa'a ga wahami ga tunanin da ya shiga kwakwalwa eh eh wa ma za ka ba komai ya ja haka ba menene ya ja haka sai dan ran ɗan adam yana biyayya yana ɗa'a ga duk abin da ainihin wato wahami ya shiga ciki yanzu farfaɗiya mai ce ba birgima ba ce da jujjuyawa to da zarar mai farfaɗiya yana kallon wani abu da ke yawan jujjuyawa yake yawan jujjuyawa yanzu nan sai ɗabi'a shi sai kuma ta wannan sai ciwon ya tashi Me farfadiya sai kaga an ce ya daina leƙa rijiya ya daina leƙa wurin da yake da zurfin tudu ya je wata gada ta kogi yana kallo ƙasa ko ya hau gidan sama yana kallo ƙasa sai kaji an ce di ya daina irin wannan ko kuma in ya ga abu yana sheƙi yana sheƙi yana sheƙi ya daina kallo me yasa dan ɗabi'a shi dama ita tana faruwa ga irin wannan farfadiya yayi ta farfadiya haka to da ya kalli wannan abu sai ɗabi'a sai ta tasiri wahami kenan wannan nau'i na biyu na sihir kenan mun fahimci wannan da kyau abin da yake nufi amma waɗannan fa misalai ne mana ba yana cewa mai haɓo ko mai farfaɗiya ko mai kaza abin da yake cewa yana cewa akwai sihiri na masu waham shine da zarar mutum ya ɗibi garin magani kaza ya sha yana ƙudircewa a zuciyar shi in ya ɗau kunama ba abin da za ta yi mishi yana ɗauka sai kaga kunama ba abin da za ta yi mishi yana ɗaukar maciji sai gaba abin da zai yi yana runguma zaki ko kura sai kaga zakin ko kura gudu suke kokarin yi saboda ya shiga cikin ran shi da ka sha wannan maganin shi nan ka sha maganin zaki kai da baka da irin wannan wahamin nashi da za a baka ka sha kai kana ganin zakin sai ka fara gudu sai zakin ya bi ka da gudu to ashe ba maganin ne ya aiki ba ashe maganin sai in ya tarar da wahamin haka a zuciyarka ko kun fahimta yawwa sai ya ce as-salisu kashi na uku Alistianatu bil arwahil ardiyya neman taimako da rauhanai da ke yawo a bayan ƙasa aljanu su ne rauhanai wannan kalmar dama larabci ce shine boka ko mai sihiri ya nemi aljanu su ainihin taimaka mishi al'arbiya aljanu da ke yawo a duniya wa humul jinn su ne aljanu wa hum ala qismaini to su aljanu sun kasu kashi biyu kamar yadda Allah ya kasafta su mu'minuna wa kuffar akwai mu'minai akwai kafirai kafiran nan sai malam ya ce humush shayatin su ne shaydanu mu'minin aljani baka ce mai shaydani dan ma'ana shaydani fitsalari fitsararre ma'ana ifritu ta kadari ya zaka ce mumini fitsararre ko ta kadari don haka kafirai daga ciki su ake kira shaitanu sai ya ce to wannan sihirin nau'i na uku shine sihirin da ake hadawa da aljanu to shi irin wannan sihirin asali aljanu ne kamar yadda zaka zo ka ji zai gaya maka irin yadda suke bi wani in yana son zama boka sai zai samu inda yake tsammanin matattara aljanu ce kamar gidan tururuwa kamar ban ɗaki sai ya je ƙoƙarin samun sunayen manya-manyan aljanu sai ya je sai rinka yabansu a wurin yana yabansu yana yabansu har in ya gamdakatar da wani babban aljani a wurin sai ji ana amsa mai sai rinka jin magana ba tare da yana ainihin ganin mai magana to daga haka har sai ya samu ainihin ƙulla zumunci tare da shi da ainihin wannan shugaba na su waɗannan aljanu da zaran ya samu ƙulla zumunci tare da wannan shugaba na aljanu to sai ya ce shi ga abin da yake son zama so yake yi duk matsalar da aka kawo mishi ana so a kashe wani ana son a kori wani daga gari ana son ai kaza ana son ai kaza ana son ai kaza shikenan sai shi wannan shugaban aljanu sai mai sharadi ka je ka ɗibi sassaƙen ice kaza kowane irin ice ga dama zai gaya mai don matsalar ba a icen tace ba zai iya ce mishi tafi ka je ka sassaƙi darbejiya ka je in ta bushe ka daka ta te gari duk sanda kake da bukata a wurinmu ka ɗibi wannan garin sassaƙe ka zuba shi a cikin garwashi da zaran hayakin ya tashi za ka ji mu to sai ka faɗi buƙatar ka ana son za a kashe wani ne ana son za a kori wani ne da zaran ya sa ɗin sai kuma ya ji ana magana da shi me kake so ai kaza da kaza yake so to kaza da kaza kake so to kai kuma za ku kawo jinin mutum ko za ku kawo jinin jarirai ko za ku kawo nonon mace ko farjin mace ko kaza duk sai a sharɗanta mai abin da zai kawo labudda duk abin da za a sharɗanta mai ya kawo sai ya zama aƙalla fasikanci ne ko kuma mafi girma kafirci ne a ce ka je ka rubuta wata aya ƙur'ani da jinin haila ko ka je ka rubuta alƙur'ani a birkice kamar yadda muka ji a baya ko ka je ka yi zina da uwarka ko ka daina sallar la'asar ko kuma za ka yi kaza ko dai wani abu na kafirci ko na fasikanci to shi kenan da zarar yayi sai a tattaro wasu ƙananan aljanu sai a ce to ga su nan su ne za su yi wannan aiki sai a bada sunan wanda za a kashe da sunan uwar shi a je shi kenan sai a tunkuɗa wa wannan mutum waɗannan aljanu shi yasa ake so ka san kai ahlus sunna asiri ba zai wuya kama ka ba saboda ƙarfin imanin ka sai da ɗayan abubuwa kamar haka na farko ko dai jarabawar Allah in Allah ya so jarabta imanin ka kamar yadda yawa ainihin annabi Muhammad ko kuma annabi Ayuba sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan jarabawa ce a jarabta imaninka a gwada ƙarfin addininka ko kuma wani fasikanci naka to a nan ne sai malamai suka ce karka dogara kai ahli sunna ne tunda kai ahli sunna ne ka je kai ta masha'arka a daidai irin halin masha'a din nan to ka rabu da Allah kenan to tunda ka rabu da Allah sai Allah ya iya baiwa shaidanu iko a kanka don haka su kuma an turo su dama wurinka su kashe ka ko su shiga jikinka sai su ta bin ɗayan hali kamar haka ko halin fushi dan haka wani da ya zo wurin annabi ya manzo Allah kai min wasiya annabi ya ce kar kai fushi shi yana daukan yi hakuri ka kai fushi zan maka wasiya a'a wasiyar kenan kar kai fushi wannan hadisin da malamai suka fara sharhin shi ka je ka karanta littafin at-tibb an-nabawi na al-imam ibn al-qayyim da kuma littafin ainihin ad-da'u wad-dawa cuta da maganinta na ibn al-qayyim kaga hadarin fushi da kuma littafin ighasatul lahfan min talaqil ghadban na ibn qayyim zaka ga hadarin fushi da kuma irin bala'o'in da suke samun ka yayin da kake fushi shi yasa kaga da wasu sahabbai suka tashi gaban annabi suna faɗa suna ashariya sai annabi ya wuf yace ni ko na san abin da da wannan da ke ashariyan nan ya faɗa yanzu nan fushin nan zai kau menene ya manzo Allah sai ce da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da fushin ya kau mun fahimci wannan da kyau ko annabi takaitacciyar magana zai malamai su ta sharhi wannan fushi yana taimakawa shaitani ko asiri ya shige ka ko kuma halin sha'awa halin sha'awa shi yasa kaga cikin hadisin bukhari da muslim annabi ya ce da a ce ɗayanku in ya zo saduwa da matar shi zai ce ya allah ka tsare mu daga shaiɗan ka tsare arzikin da za ka ba mu naɗa daga shaiɗan sai allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara saduwar za a samu ɗa allah ba zai bar shaiɗan ya cuci ɗan ba to dubi ai addu'ar me yasa ba kai akan ɗan ba kawai sai da ka fara allah ya tsare mu daga shaiɗan saboda in mutum ya shiga halin fushi a halin sha'awa to shaidan na iya afka mashi a wannan lokaci don haka da zarar sha'awar ta zo maka za ka sadu da matarka sai kai sauri bismillahi allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana nan arzikin ɗa ya samu arzikin ɗa bai samu ba kun dai samu katanguwa daga shaidan kuma bukata ta biya sunna kenan da take maganin bala'i da izinin Allah mun gane wannan da kyau ko sannan sai halin saƙon Allah in mutum ya shiga wani hali na saƙon Allah kowane irin hali ne daga cikin irin wannan hali zai ainihin iya taimakawa shaidan da izinin Allah ya shige shi ko kuma ainihin asiri ya shige shi da kuma ainihin hali na hudu shine malamin zai zo duk zai mana bayanai ainihin hali na gafala ya zama kawai ka gafala kai addinin ma gaba ɗaya ba wani abu ne a wurinka shi yasa da wahala ka ga wani cikakken ɗan iska ko wata cikakkiyar 'yar iska amma ko mishi asiri nan da nan asirin bai make shi ba saboda mai saboda kawai sun gafala ba ruwansu da Allah ba ruwansu da addinin Allah a takaice za mu samu waɗannan bayanan anan amma ne mana sharhi akan irin yadda ake haɗa kai da aljanu ne ake kaiwa zuwa ga zuwan biyan bukata ta ainihin asiri Allah madaukakin sarki ya tsare mu qala sai shi wannan babban malami al-Imam Fakhruddin Razi ya ci gaba da cewa summa inna ashabas san'a mun gane amma nan wasalin ya kamata ya zama as sin'a saboda irin waɗannan kalmomin in suka zo a matsayin mudafa to kasra farkon sai yake ɗauka kamar kalmar aljilsa kamar kalmar alka'ida sai ka ce jilsatul istiraha qa'idatu tashahudi, to haka inna ashaba sin'a mutanen da suke wannan sana'a ina ma'ana haka wa arbabat tajriba da kuma waɗanda suka jaraba shahadu anna littisala bi hadhihi al-arwah al-ardiyya sun gano cewa samun alaƙa ko saduwa ko hudda da waɗannan aljanu da ke yawo a bayan ƙasa ya sulu bi amalin sahala yana iya faruwa ta hanyar aiki ɗan kaɗan ƙalilatin minan roƙa ɗan kaɗan daga aikin ainihin kalmomi na surkulle abin da yake cewa su waɗanda suke aikin bokanci su yake kira inna ashabar sin'a nan waɗanda suke aikin bokanci da waɗanda suka jaraba aikin bokanci sun gano cewa ai samun alaƙa da aljanu ma yana iya faruwa ta ainihin hanya mai sauƙi sai ce ƙalilatin minar roƙa in ba ku manta ba a can baya na yi wani bayani zan ƙara yin irin shi a nan yanzu insha Allah kuma nan gaba zan ƙara yi ku kiyaye kalmar roƙa kalmar roƙa to ma'anarta hanyar fitar da aljanu ta bokanci kalmar fitar da aljanu ko karya asiri ta sunna ba a ce mata ruka rukuya ake ce mata ku je ku karanta littafin an nihayatu fi gharibil hadis ta al-imam ibn al-asir yace gashi cikin hadisi annabi ya ce inna ruka wattama'ima wattiwala shirk ruqa da tama'im da tiwala shirk mecece ruƙa? hanyar fitar da aljanu ɗin ta bokaye da layu da tsafi duk waɗannan baki ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce shirka ne ina fatan mun gane wannan da sahabbai suka ji haka wannan hadisi yana nan cikin musu nadal imam ahmad sahihin hadisi ne da sahabbai suka ji haka sai suka ce ya Allah ka ce ruqa kafirci ce mu kuma muna yi sai ce a'ridu alayya ruqakum ku karanta min in ji irin abubuwan da kuke faɗi a wajen ruka sai ji ai sunan Allah suke kira suna roƙon Allah ya fitar da wannan asiri sunan Allah suke kira suna roƙon Allah ya fitar da wannan aljanni sai annabi ya ce la ba'asa bir ruqya annabi bai ce la ba'asa bir ruqa ba sai ce la ba'asa bir ruqya babu laifi da ruqya malam ta kun fihi shirk matakan babu shirka a ciki daga nan sai malamai suka ce to kalmar ruqa ana amfani da ita ne ga bokancin fitar da aljanu kalmar ruqya kuma ana amfani da ita ne ga sunna ta fitar da aljanu to matsalar mu da ta zo mana nan Najeriya sai ya zama sai aka yi wa walidin wa mawalada wa walidin wa mawalada akai da masu yaban abin da masu suka abin sai suka kasa bambanta abin su ma masu yaban abin suka tashi sai su ce ruka su ma masu suka abin suka tashi sai su ce ruka da aka ɗan gano wannan kalmar kuma sai aka kasa faɗar ta daidai madadin a ce ruqya kuma sai ka ji ana cewa raƙiyya wane ya iya raƙiya su wane suna raƙiya raƙiya kuma a larabci hawa sama <laughs> ai dan hodi waye gaskiya da yace akwai tasihifi a Najeriya yace mutanen kasashen mu suna da tasihifi larabci yana ba su wahala kalma kaza in ta dan birkice musu shi shikenan sai su dauke ta su bata wata ma'ana don haka jama'a kun ji don haka kaga yayi amfani da kalmar ruqa ku je ku karanta littafin an-nihayatu fi gharib hadith ta al-imam ibn al-asir Allah ya gafarta mishi shine kaga anan ƙasa sai ya sauke sai ya ce ita wannan ruƙa su walakin na ta hamilu baina tayyatiha al-kufra wa shirka wal khusran al-mubin yace ita wannan irin ruƙa su tana ɗauke da kafirci da shirka da asara bayyananniya a cikinta jama'a mun gane wannan da kyau mu dawo kan kalmar da yake yi yana maganar cewa su waɗannan bokaye da waɗanda suka shiga harkar suka yi don su jaraba ashe akwai masu bincike waɗanda su ba bokaye ba ne sun shiga ne don su jaraba su gane sharrin abin su zo su tona asirin abin su ne ashabu tajriba arbabu tajriba da suka jaraba sai suka gano cewa ai samun zumunci da aljanu ma abu ne wanda yake iya faruwa ta hanya mai sauƙi ƙalilatin minar ruqa ɗan kaɗan daga ainihin surkulle in aka samu ana yi kaɗan wani wurdi kaɗan da zaran ka gano shi kana yin irin wannan wurin wuridin na shaidanin aljanu da kayi kenan sai aljanu ya zo gare ka me kake so ko kuma sai aljanin ya baka wani zobe ce duk sanda kake ne kawai ka murza zoben kana murzawa shikenan ba ma wanda dan haka irin wannan me wa yana da irin waɗannan aljanu? cikakken matsafi ne yana ɗaure da layu da guraye da kambuna Matsala tana faruwa akan titi ne akan ina ne dan sanda ne soja ne wani ma'aikacin hukuma menene ya bata mishi rai yanzu nan kawai da ya girgiza kwankwason shi sai ga dan sandan nan ya faɗi matacci girgizawa wannan da mai yiwa ita ce formula din ita ce hanyar da yake kiran aljanin yana girgizawa aljanin yana zuwa kawai shi kenan da ya kalli wannan soja ko dan sanda sai ga ya faɗi matacce aljanin har ya halarto ya kashe shi sai a ce wane wane ai mai gobe da nisa kenan ai gobe ma an ka kai ta yi nisa to duk waɗannan arna ne arnancin su irin fir'auna da hamana ba su da bambanci sallarsu da azumin su da su da hajji duk wuta za su je sai in sun tuba ran da suka tashi tuba fa sai sun yi kalmar shahada sabuwa kar dan kamar fir'auna ne ya tashi musulunta kana jin akwai wata dabara da zai yi ai ni dama ni na rike ka Musa dan haka ni ma duk a sai ya ila ilaha illallah Musa rasulullahi misali to haka waɗannan irin mutane Karka ka damu sallarsu da azumin su ya jama'a mu gane sallah da azumi alama ce ta mumini amma wani abu na iya zuwa ya bata imanin sai zama sallar da azumi bata da amfani ina ma'anan haka malamai suka ce yanzu yanzu nan in kai alwala mu muna ganin zahiri kana da alwala kafin ka miƙe tsaye sai kai tusa sit ba wanda ya ji ba wanda ya ji wari kai ka san kayi tusa amma mu sai mu iya cewa ma wuce kai mana limanci muna ganin kana da alwala wannan ruwa alama ce ta alwala amma wannan ruwa zai iya wanzuwa amma ita alwalar ta karye haka sallar ka azumin ka zakkaka hajji ka za su zanga su amma kuma kai kafiri ne shi yasa kar ka rudu ai muna sallah ai muna azumi an ce mana kafirai ba taimakon ku akai ba da aka ce muku ku gyara ai cewa akai ku gyara ko daukan ka akai ka saka ka a jahannama cewa akai wannan abin da kai kafirci ne bari a'a sai ka lallaba wuri waɗanda suka ce ba komai tun da dai kana sallah ai shi kenan ai sallah na maganin komai ai eh, sallah na maganin komai inda imani amma baka da imani sallah ba za ta amfane ka da wani abu ba jama'a mu gane wannan da kyau Ga shi dan ka karanta suratul tauba ka ji wasu mutane ne suna sallah a bayan annabi muhammadu suke sallah manzan Allah ne limamin su amma Allah maɗaukakin sarki ya ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum da dukiyoyinsu da 'ya'yansu kasu baka sha'awa ƙarshe sai ya ce kad kafaru ba da imanikum kun kafirce bayan imaninku don kad kafartun ba da imanikum kun kafirce bayan imaninku sai ya zo yana lissafa ai da sallarsu da sadakarsu ba za ta amfane su da komai ba gashi kuma a bayan annabi suke sallar ga abdullahi ibnu ubayyu ibnu salulin har ya mutu a masallacin manzon Allah yake sallah da ya mutu wane ne ya sa rigar manzon Allah ba ma riga ta sama ba jamfa wadda take ɗauke da zufa da gumin manzon Allah mai albarka ita aka yi mishi likafa ne waye mai sallar gawa manzon Allah ne mai sallar gawa amma mai Allah ya ce Allah cewa ya dan wuta ne ka san ko kowa ya kai yanzu ba za ka samu mukami irin wannan ba a ce rigar manzon Allah ita ce likafanin ka manzon Allah ne limamin ka a gawa amma duk da haka Allah ya ce dan wuta ne shi yasa kar ka rudi kanka malamai su ne maka wa'azi suna cewa kaza kafirci ne ka natsu duk sanda kake rayuwa malami ne kai ko dan siyasa ne kai kowane iri ne kai in ka ji yabo yayi yawa to ka ɗauka masu rusa ka ne in ka ji kullun yabon ka ake wallahi rusa ka ake ka rinka sauraron suka to daga nan sai ka ɗauki mai amfani sai ta amfanar da kai ka ci riba akan makiyanka kenan dan siyasa ne kai sai zan duk mutanen gari suka yi ta yabanka suka yi ta yabanka suka yi ta yabanka sai ka ji wani ya fito ya ce macuci ne lokacin da yake ma'aikata kaza ya saci kaza kai ka tsaya ka auna wannan maganar in haka ne to kar ka ɗauka kawai wannan ɗan hasar da siyasa ne a'a ya za ka yi ka gyara waɗannan ɓarnar da ta faru suka tana da amfani ga duk wanda ya tashi yana da'awa malami ne ko kuwa ɗan siyasa saboda wannan suka ita za ta sa ya rinka waiwaye in ba haka ba sai gafala ana rushe shi masu yaban shi dinnan sai ka ji sun dawo suna zagin shi kowa ya gani a kasar nan sai da aka yi wani hamshakin shugaban kasa sai da ya kai matuka a duk inda ake neman mulki jaridu yaban shi suke mujallu yaban shi suke talabijin duk aka buɗe talabijin sai kaga ana nuna hoton shi ana mishi salati ana jawabi ana yaban shi yana faduwa ya mutu su masu yaban shi dinnan sai suka dawo suna zagin shi to shi yasa duk sanda kake harka an kaji wasu na sukar ka ka sa kunne ka sa ido shehu Usman cikin littafin shujubul hijrat ya ce karka sake kare na sukar mai sukar ka karka sake kare na kafar da kake tsammanin ka zai iya fatatta kaka ya ce in ba haka ba daga nan din ne za a iya cin riba a kanka jama'a mun gane wannan da kyau in ka zo kai karatu sai wani ya ce baka iya nahau ba karka ce ni din ni da ne karatun ka zama mahaukaci baka iya ba eh sai ka ce to ina ne ne kuskure ko kuma kai ka koma ka bincika shin kai tukuna ma ka kware da na hau a baka kware ba sai aka zo aka ce baka iya ba me aka faɗa gaskiya aka faɗa shi wanda ya faɗa ya faɗa don ya tozarta ka ne amma sai ka ce to kenan a garin nan waye ya fi kowa iya na hau bari in je koya mini sai ka zo ka dawo ka ci gaba da karantawa yanzu kuma sai aka ce ai bai iya hadisi ba sai ka ji eh baka iya ba na karshe sai ka waye gari ka ci riba akan makiyanka kai ka koyi ilimi su kuma suna can suna ta hayaniya in aka dawo daga baya za a ce kuma baka iya ba akwai wani limami a garin nan aka zo aka ce ai wane bai iya kaza ba bai iya kaza ba yana limanci zai a dakatar da shi ya yadda aka dakatar da shi sai ya je ya shiga sakandare ta arabiya ya gama ya je ya shiga ainihin ya diploma ya gama ya je yanzu yana nan yana digiri bai ci riba a kansu ba su ci riba amma inda yace ni kaza kaza ni ka aya har sai al'amari ya zo ya bayyana tabbas bai iya ba amma yanzu yana can yana digiri akan laranci da addinin musulunci to haka rayuwa take Allah madaukakin sarki ya shirye da mu shine sai malam yake cewa ita irin wannan hanya ana iya samun ta da qalilin min ruqa dar kaɗan daga cikin ainihin wato ruqa in aka yi ta ainihin irin bokaye wa da kuma hayaki tirare ɗan kaɗan da ya tirara kaza sai aljanun su zo sai ya ce wa hadhan nau'u irin wannan nau'i na sihiri huwa musamma bil azaim shine ake kira al azaim surkulle sai ka ji da ka je wurin boka sai ka ji ya faɗi wasu kalmomi watsar watsar watsar shike nan sai ka ga zauren na girgiji surkulle ne baka jin abin da yake faɗi azima shirkiya surkulle ne na shirka wa amalin taskhir da kuma aiki irin wanda suke don su samu horewa ta aljanu a hore aljanu su hore kansu gare su kaji nau'i na uku kenan arrabi'u nau'i na hudu at-takhayyulat shine rufa ido sihiri na rufa ido wal akhdhu bil uyun da kuma kame idanuwan mutane kusan duk ma'ana ɗaya ne at-takhayyulat da kuma al akhdhu bil uyun sihirin da za a yi na rufa ido wa sha'abaza da kuma ash-sha'abaza ita ma sha'abaza rufa ido amma in suka zo irin waɗannan kalmomin sai ka ɗauki a sha'abaza damfara yadda za yan damfara yanzu yan 419 ba wai a cikin hayyacinka ne suke samun ka suke maka 419 ba su ne maka sihiri biyu ne sihirin zahiri da kuma sihiri na tahil su je su ɗauko damfareriyar mota da manya-manyan riguna da babban agogo da hula da komai irin na manyan mutane wannan zahiri kenan sannan sai kuma su yi maka sihiru takhil suna hadawa da sihiri yan damfara yan 419 sai kai mamaki mutumin da ya kai matuka a ilimi ya kai boko ya yi waye kaza sai ka ji an ce an damfare shi naira biliyan kaza akwai mamaki sai ka ji waɗanda suka damfare shi dinnan wannan ya yi sakandare bai gama bai gudu wannan kuma ya fara ya gudu ya kona kona a makarantarsa aka amma kuma ga su sun zo sun damfari wani darakta janar me yasa saboda sun zo mishi da ainihin rufa ido wa sha'abaza da kuma damfara wa mabnahu wannan irin sihiri na rufa ido da damfara ya ginu ne ala annal basra qad yukhti'u akan cewa shi ido ko kuma gani yakan yi kuskure kuskure yakan samu gani shine a da ganinka daga abin da yake gani a haƙiƙa hula ce wannan kake gani ga ta a tsaye daren daƙam da zarar an sihirce idan ka sai ka ga hulan nan war tana gudu akan wannan mutum kaga an kau da idanka ne yanzu idanka ya shiga cikin kuskure akan hakikanin yadda abin yake wa yashtaghilu bi shay'il muayyan duna ghairihi sai kaga shi ido ya shagaltu da ainihin duban wani abu na musamman ba tare da ainihin yana kula da wani abun ba a yayin da ainihin aka sihirce idon kaɗin nan matsalar da ta sa har idan naka ya sihirtu shine dama ka yarda akan kana jiran ne da ya gama haɗa wannan sihirin zaka ga hular ta fara juyawa don haka idan ka ya shagaltu akan kawai yanzu yanzu nan hular za ta fara juyawa to da zaran ya gama kalmomin nan nashi na sihiri shikenan sai ga hular ta fara juyawa amma da a ce idan ka ya karyata abin da ake cewa za a yi kamar yadda za ka zo ka ji yana gama waɗannan kalmomin nashi sai ka ga cewa hular tana nan a yadda take wato yanzu wannan wata hanya ce ta gane ƙayyar sihiru ta khil badda wadda muka faɗa a baya mun faɗi a baya a wancan karan cewa na daga cikin hanyoyin da za ka iya tona asirin su yanzu yanzu ɗayan hanya biyu hanya ɗaya ta karatun qur'ani hanya ta biyu hanyar bature ta zamani duk mutumin da ya zo yana irin wannan alhajin Allah ya kiyaye yana tsalle da keke yana kewayawa ana ta zuba kuɗi duk ƙarya ne damfara ce ɗauko kamera ta video kai coverage kana sa kamera ta video ana gamawa aka sa a cikin injin video aka warware shi a talbijin za a ga wannan mutum a tsaye yake wuri ɗaya ita kamera ba a yi mata wannan damfarar babban shahidi akan haka ka ɗauko kamera kamera ta hoto da ake photograph kamera irin wannan in ka samu fanka duk gudun da fanka take in ka ɗauki hoton can aka wanke hoton sai ka ga fanka a tsaye ba ruwan kamera da wannan warwaran da take zai ta tsaye don ita inuwar take turawa gefe guda sai ta ɗau hoton inuwar don haka dole a tsaye za ta ɗau hoton abu ko kuma ka zo kana karatun alkur'ani a inda suke wannan ainihin sihirin nasu kana duk abin da ka samu ka karanta na qul ce falaki da nasu ce fatiha ce duk allahu la ila amanar rasul duk abin da ya ɗaukaka alkur'ani baki ɗayan shi alkhairi ne shedanun da suka zo gurin za su tarwatse dama su suka rufe idan mutanen shikenan sai kaga kowa ya gane cewa ashe abin nan ƙarya ne in dai irin wannan sihirin ne na rufa ido da damfara gashi nan su ne anan gidan fata wajen bauta wajen tasha a zamanin da sai ga an kewaye wajen mutum ɗari wannan mai hankali ya bar kasuwar shi wannan wawa ya tsaya wannan ɗan ya tsaya duk sun taru suna kallo ana ta damfarar su waɗannan masu damfara da sihiri su ne kuma sun turo ɓarayi suna ta yankan aljihu to da za a samu wani mumini ya ƙyare ya jama'ar musulmi mu sani da cewa aikin musulunci sai ka shafa wa idan ka toka sai ya zan baka jin kunya duk wani dan bid'a amma kai kana jin kunya dan bid'a ne ka tsaya a idan jama'a a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min ham kai ma sai ga taro ya kewaye akan ka eh nan da nan ka karanta alqur'ani Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nan da nan zaka